saboda haka a takaice ba lalle ne abin da ya mawance ya mawance ba amma an gamsu cewa mafi rinjayen mata mafi rinjayen mata mafi rinjayen mata wasu ana dacewa in mijinta ya so mata butran sai ta samu auduga sai ta saka a jikinta shi kuma aka ce ko ya shafa a jikinsa kafin su kwanta aka ce to idan aka yi wannan a wannan lokacin ba a samun ciki sannan kuma akwai zait nim shi kuma mace ake so ta sa auduga ta sa a jikinta ita ma a wannan tsakanin ko an sadu da ita ba za a samu ciki ba wannan bincike ne na wani malami da akan abin da ya shafi takaitawa mata hanyar da suke shan wahala akan kayyade iyali na zamani wanda yake ba su matsala sai kuma jikin abdulna'im ya ce to ai ana ta wahalar da matan me yasa ba za a yi fulanin wa mazan ba aka ce to ai duk namijin da yake cin 'ya'yan gwanda a ranar yana da zero sperm ba zai iya bada ciki ba yanzu shawara da ta yi da ka yi wa nefi ha kana da adalci a'a ita kuma ba zai mata ba saboda karfin sinadaran da suke jikinsa ne a wannan ranar yakan lalata wannan ruwan ba zai bada sinadaran da zai bada ciki ba in tana da ciki cikin ko ya kai wata shida sai ya zube shi yasa mace mai ciki ba ta shan ba ta cin yayan gwanda mace mai shayarwa ba ta cin yayan gwanda yayan gwanda shine gwanda wanda wannan yayan ciki farin bakin bakaken nan ƙanana ƙananan nan a jikin kuma akwai wani leda sai a cire ledan to sai mutum ya ɗebi guda tara guda tara fa tara fa tara wato guda taran nan ko ciwon hanta kake da shi kashe in Allah ya da zaka warke bare ulcer bare kuma abin da ya shafi matsala na cutar koda ko cikin ya kumbura Allah yana sassauta ta da izinin Allah wannan ya ce assalamu alaikum malam a ah, menene magungunan chronic ah, hepatitis b a ah, mun faɗa yanzu ai ok ya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ta ya ake sarrafa kwayoyin gwanda shi ma wannan an faɗe shi nan fada ya ce ina son malam ya ƙara mana bayani akan haɗarin da kuma kamuwar hepatitis b hatsarinsa na farko shine cuta ce wanda take cikin jini kuma cuta ce wanda take saurin yaduwa da yanzu ganin da ake ma hatsarin hepatitis B ya fi na cutar kanjamau domin shi akan iya samun matsala yanzu a gidan haya za a iya samun wani yana da shi sai ya ɗauki kofi makarantar boko ma nake son ce ko makarantar islamiyya yaron da yake da shi zai iya ɗauka ya sha ya ba ma ɗanka ɗanka zai iya ɗauka ya sha ya zo gida ya sha ya ba ma ɗan uwansa su sha a ba ma uwan sai duk gida a kamu da hepatitis B. Shi sa ‘ya'ya a makaranta a taƙaita ba su abin da zai sa su je su rasa su nema a wajen wasu. yana da hatsari sosai ciwon domin in ya kama mutum lokaci ɗaya kan canza mutum kuma mutane da suna da shi ba su sani ba ciwon hanta shi sa aka ce in mutum ciwon ya yi ƙarfi a jikinsa yana canza kalan ido na biyu kuma in ka ci kifi ko ka ci nama sai ka dinga jin jikinka ba daɗi kai ba kasala ba kai ba ciwon jiki ba duk da olsa ma tana sa haka duk da cin magi mai karfi mai zaƙin nan shi ma yana sa haka a ni dai magi mai karfi mai zaƙi na ce ban faɗi suna ba an fahimta saboda haka yana da hatsari saboda haka dole a kiyaye shiyarin shi fa hatsarin safari riga ma in ka cire wani ya sa sai an kamu <clears throat> shi fa mutum ya yi kaki aka bari ko da ya bushe ƙura ya ɗibe shi ko da kwana nawa ne sai ya tabu bare borosh yasa yana da hatsari sosai yasa kun ga yanzu an daina cin abinci a haɗu a da'ira a gidan biki a cokali wannan ya ci wannan ya ci akwai hatsari fura dama muna ta ƙoƙarin a daina shanta don tana da hatsari da illoli da yawa ita dai na ga yanzu an daina shanta ban san ko nan ana sha ba fura fura da nono aga ɗari bisa ɗari uric ne duk wanda yake da matsalan uric acid ya dinga ciwon gwiwa da kafa da baya kenan duk wanda ya sha nono da daddare da fura yana tashi dai dinga ciwon baya da kafa in ya tashi zai je wajen alwala kaman ana koya masa tafiya Allah kiyaye kafin mu ci gaba akwai masu maganin ciwon ido sun ce akwai magana a gindin mota wanda ke bukata zai iya zuwa yana nan waje gindin mota a sharon yana nan dama ko hagu ne in ka fito hagu na'am sai ya tambaya ta gaba ya tana cewa assalamu alaikum warahmatullah ta ce tana da yaro wanda bai da lafiya tun yana karami wato idan ya buge wani lokaci sai ya kama cikinsa yana kuka ba sa bacci idan ciwo ya tashi sun je asibiti kuma an ce tambaya ta gaba mai tana cewa sannan ma'aikiyata tana fama da ciwon suga da ciwon ido da ciwon hawan jini idan ciwon ya taso mata sai ka ga idan yana rufewa to malam menene mafita wannan ciwon ya ce Najeriya ita ce bata da lafiya Allah ya ba mu lafiya hawan jini diabetes ido kafa baya duk abu ɗaya ne Dabitu zai haftafa ido yana taɓa kafa yana taɓa baya yana ramar da mutum abin da za ta yi shi ne inda hali in ta samu garahu kawai tana haɗa shi da ganyen gwanda tana sha yana rage diabetes da izinin Allah in ka samu garahu in ka samu garahu ne kuma 'ya'yansa ka niƙa shi ka busar da shi ka soya kana shan ci ɗinsa yana maganin hawan jini yana maganin diabetes yana kariya daga cutar kansa yana maganin duk wani ciwon da yake cikin jini kuma yana rage kitse ya'yan sannan tafasa garahuni a sha ya'yan mai diabetes yana warkewa da izinin Allah wannan za ta samu ganyen gwaiba kuma domin duk wanda yake shan ganyen gwaiba duk rikicin ido da matsalar ido da yake da shi Allah ne yana samun su. guda nawa zai sha ganyen gwaiba guda goma sha hudu fiye wata guda biyu 50 cl a dafa shi a sa zuma a sha da a sha da rana a sha da yamma matsalar kwakwalwa in dai ba bashi ne a kanka na banki da rikicin gidan haya ba da kuma matanka ta yi yaji ka da kudin karin aure ban Allah ya zai kawai. Allah ka mana akwai matsala wallahi duk mutumin da yake cikin hidiman matsala irin wannan dole ka tausaya masa akwai mutumin da na sani wallahi ya ci bashin banki kusan duk kadararsa an karba kuma har yanzu an ce mun ana bin sa bashi domin shi dan su mogalin ne yaje bashi yaje karbo abokinsa yana gaya mu magana abin tausayi da aka ce an kama yana da sai a rike shi a rike shi a rike shi a rike shi to ba dan Allah ya sa yana da karfin imani ba inda ya faɗi da ya tafi kenan to da aka mu nemi tsari Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal ajzi wal qasli wal bukli wal jubni wa dara'i al وغلبة الرجال الحمد لله الذي آفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير